الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يو من رانر أصبر شا هدو شا بيار جماعة من كي شا بيار ما شاء الله تبارك الله يا شا بيار قوة رمضان ألف دريه ثلاثين دا 38 هجرية goma ga watan shida dubu biyu da sha bakwai biladiya muna ƙara jaddada sallama ta addinin musulunci gare mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan zama na sha biyar a tafsirin suratu al-anfal a wannan masallaci na al-khulafa'ur rashidun da yake kan titin afalla a garin agege jihar Lagos kudu maso yammacin Najeriya. Idan ba manta ba jiya mun tike a tafsirin aya ta talatin da ɗaya mun ƙarasa. Insha Allah wai za mu tashi aya ta talatin da biyu a kan darasi na bakwai, zama na goma sha biyar. Bismillah wa Allahumma. إذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا al-imam ibn jarir at-tabari ya rawaito ta hanyar sa'id ibn jubair Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ranar yaƙin badar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sa an kashe wa'yansu daga cikin mutanen maka kisan da ake kira sabran alqatlus sabr shine a kama mutum a ɗaure shi a kashe shi a hana shi motsawa wani nau'i ne na ukuba ta kisa wadda aka santa tun tale-tale tun da to wa'anda aka yi wa cikin wa'anda aka yi wannan alqatl sabr din akwai uqbatu ibn abi mu'ayd akwai tu'aymatu ibn adi akwai an-nadr ibn al-harith to a al Allah ya ƙara yadda a gare shi kafin ya musulunta sun tattauna tattaunawa sirri da shi annadar ibnu ko kuma al-miqdad ibnu al-aswad shine wanda ya kama nadar ibn al-harith wanda annadar ibn al-harith din mun faɗa cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka matsanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsananta masa kuma ga ayar gaba za mu zo akan bayani akan sa to bayan ya kama shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umarni da a kashe shi to sai shi al-miqdad yake ganin cewa ai wannan ne na kama shi da za a bar shi ya zama bawana sai ce ya rasulullahi hada asiri sai manzo Allah sama yace innahu kana yaqulu fi kitabillahi ma yaqul ai da ma ya kasance yana faɗar maganganu marasa kyau da marasa da rashin daɗi game da abin da shafi littafin Allah to sai Allah ya saukar da wannan aya domin ta faɗa abin da yake cewa shine aya take cewa Allah yana cewa wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu na alqur'ani qalu sai su ce qad sami'na eh mun ji wannan aya ce law nasha'u la qulna mithla hadha inda mun ga dama mu ma za mu iya ƙirƙiro ƙur'ani irin wannan in hadha illa asatirul awwalin wannan ai kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko wannan shine abin da suke cewa ah, malamai masu tafsiri suka ce shi nazar ibn Haris harith din lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa Hira al-Hira wani gari ne daga cikin garuruwan Sham Syria a yanzu domin kasuwanci to a tafi a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa sai ya je ya siyo littafi na